radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoci ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare na yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin na ko kun san sai kuma shirye-shiryen afirka a yau muryoyin masu saurare isoshin rayuwa da kuma shiryar alkur'ani da waɗannan dai da dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe kuma da ku ji daɗin abubuwan da za mu gabatar muku inda a halin yanzu za mu fara da shirin nan na ku kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 4 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1433 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan zulhijjin shekara ta 9 hijira kamariya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka da ɗiyarsa Fatimatu Zahra alaihi salam da kuma ɗan uwansa kuma surukinsa Imam Ali dan Abu Talib alaihi salam da kuma Hassan da Hussein ‘ya'yan Imam Ali da Fatima Zahra suka fita wajen birnin Madina. Manufar hakan dai ita ce haɗuwa da manyan jagororin kiristoci na Najran na ƙasar Yaman waɗanda suke son su yi jayayya da manzon Allah akan saƙon da Allah ya aiko shi da shi. Akan haka Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi na 60 da kuma na 61 a cikin surata Ali Imran abinda ayoyin hakon sade dai shine dangane da batun waɗannan kiristoci waɗanda suke neman yin la'anceceniya da manzan Allah akan sakon da Allah ya iko shi da shi Allah ya umarce manzansa da ya gaya musu cewa idan za su fito domin yin hakan to su duka bangarorin biyu su zo tare da 'ya'yansu da matansu da kuma su kansu sannan sai a sanya la'antar Allah akan makareci a lokacin da manzan Allah ya tashi tafiya domin haɗuwa da waɗannan jagororin kiristoci bai tafi da kowa ba sai ya kira ɗiyarsa fatima da ɗan uwansa kuma mijin ɗiyarsa aliyu ɗan abu talib da kuma jikokinsa guda biyu hassan da hussein 'ya'yan aliyu da fatima sai kuma shi kansa saboda haka su biyar kaɗai suka tafi a matsayin masu wakiltar dukkanin al'ummar musulmi game da allah ya umarce shi a lokacin da babban shugaban kiristocin najeriya ya hango manzan allah da ali da fatima da hassan da hussein suna zuwa sai ya gaya sauran kiristocin cewa Ina ganin wasu fuskoki na wasu mutane masu maɗaukakin matsayi suna zuwa kuma ba kowa ba ne muhammad ne da iyalan gidansa idan waɗannan suka ɗaga hannu sama suka roƙi allah da ya gusar da wancan babban tsaunin allah zai kawar da shi saboda matsayinsu a wurinsa saboda haka kada mu saki mu jayayya da waɗannan idan kuma muka yi za mu halaka saboda haka a lokacin da manzon allah ya iso tare da iyalansa sai jagoran kiristocin ya nemi a sulhu kuma ya baiwa manzan Allah hakuri wannan lamari dai yana nuni ne da irin madaukakin matsayi da ahlul bait na manzan Allah suke da shi a wurin Allah madaukakin sarki da kuma cikin addinin musulunci masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu saurare yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. manya-manyan baki sun fara isa birnin tehran don halartar bikin rantsar da shugaba said ibrahim ra'isi said nasrullah shugaban kungiyar hezbollah ya ce manufar makiya na jan kungiyar hezbollah cikin yakin basasa ba zai sami nasara ba a kasar afghanistan kuma makaman roka da dama ne suka fada kan birnin kabul babban birnin kasar a daren jiya talata yanzu kuma ga cikakkun labaran manyan baki daga kasashen duniya daban-daban sun fara isa birnin tehran don halartar bikin rantsar da sabon shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi a gobe alhamis tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jalil rahimi jahan abadi memba a kwamitin al'amuran harkokin waje na majalisar dokokin kasar iran yana faɗar haka safiyar yau laraba jahan abadi ya ƙara da cewa shi da wasu jami'an gwamnatin kasar su yi maraba da kakakin majalisar dokoki na kasashen uzbekistan tajikistan da kuma niger tare da tawagoginsu a safiyar yau laraba har ila yau labarin ya kara da cewa tawagar 'yan majalisar dokokin kasar gini conakry ta isa tashar jiragen sama na imam khomeini kudisa sirruhu da ke nan birnin teran a safiyar yau laraba sauran bakin da suka kara sonan teran dai sun hada da kakakin majalisar dokokin kasar zanzibar da kuma na tanzania har ila yau tawagar diplomasiyar vatican ta isa teran a safiyar yau laraba ministan harkokin wajen kasar bangladesh mataimakin ministan harkokin wajen kasar koriya ta kudu duk sun isa birnin teran sannan shugaban majalisar dattawan kasar pakistan zai isa birnin mashhad daga arewacin kasar kafin ya karasa teran a gobe alhamis da misalin karfe biyar na yamma agogon teran ne ake sa ran za a rantsar da ibrahim ra'isi a matsayin shugaban kasar iran na goma sha uku tun bayan samun nasarar juyin juya hali musulunci a kasar babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrullah ya bayyana cewa kokarin makiyar kungiyar wajen tunzura ta shiga cikin yakin basasa a kasar ba zai kai ko ina ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto said nasrullah yana farar haka a lokacin da yake ganawa da wasu shugabannin kungiyar bayan kisan ali shibli wani dan kungiyar a garin jiya a lokacin da yake halartar wani bikin aure a makon da ya gabata jami'an tsaron kasar lebanon dai sun gano wanda ya bindige shibli har lahira wato mai suna ahmad zahiru gosun daga dangin larabawan gosun da ke yankin ahmad dai yana zargin cewa kungiyar hezbollah ce ta kashe dan uwansa hassan a cikin watan agustan shekara ta 2020 da ta gabata said nasrullah ya musanta zargin cewa 'ya'yan kungiyar ne suka kashe hassan ya kuma buƙaci jami'an tsaron ƙasar lebanon su gudanar da bincike don tabbatar da adalci sai dai labarin ya ƙara da cewa 'yan wannan kabilan sun sake kashe wasu 'ya'yan ƙungiyar ta hezbollah guda uku a lokacin jana'izar shibli a ranar lahadin da ta gabata labaran da suke fitowa daga birnin kabul babban birnin kasar afghanistan su maina cewa rokoki da dama ne suka fada kan birnin sannan an yi ta fafatawa tsakanin mayakan kungiyar taliban da kuma jami'an tsaron kasar a duk tsawon daren jiya talata kamfanin dillancin labaran iran press ip ya bayyana cewa har ila yau wasu bamabamai masu karfi sun tashi kusa da gidan ministan tsaron Kasar ta afghanistan da ke birnin kabul a jiya da daren labarin ya nakalto ministan harkokin cikin gida na ƙasar ta afghanistan yana cewa jami'an tsaron ƙasar sun kashe da dama daga cikin waɗanda suka kai hare haren na jiya da dare ƙungiyar taliban dai ta ba da sanarwar cewa ita ce da alhakin kai hare-haren na daren jiya kuma tun lokacin da gwamnatin ƙasar amurka da sauran kasashen yamma suka janye sojojinsu daga kasar afghanistan ne kungiyar taliban ta fara kwace yankuna daban-daban daga hannun gwamnatin kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brazil a wasannin Olympic da ke gudana a halin yanzu a birnin Tokyo na ƙasar Japan ta lallasa takwaranta na ƙasar Mexico a bugu daga kai sai gola ko fenalti a jiya talata inda ta sami damar zuwa wasa na ƙarshe jaridar premium time ta nigeria ta bayyana cewa ƙungiyoyin biyu sun kara a mintuna 120 da aka basu na wasa a cikin fili ba tare da wani ya ci wani ba daga ƙarshe dai aka tafi fenalti inda brazil ta lashe wasan da kwallo hudu da ɗaya ƙungiyar kwallon ƙafa ta brazil dai ta isa wasan ƙarshe karo na uku kenan a wasannin olympic da aka gudanar a baya wanda suka hada da na london a shekara ta 2012 da rio a shekara ta 2016 sai kuma tokyo shekara ta 2020 majiyar ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar iran ta ba da sanarwa dangane da halin da ake ciki na cutar covid-19 a kasar a cikin sa'a 24 da suka gabata majiyar muryar jamhuriyar musulunci ta iran ta nakalto majiyar ma'aikatar tana cewa mutane 409 ne suka rasa rayukansu a duk fadin kasar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata wanda ya kawo jimillar mutane da suka rasa rayukansu tun bayan bullar cutar zuwa 92,194 har ila yau labarin ya kara da cewa mutane 39,357 ne suka kamu da cutar a cikin fadin kasar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata inda 4,263 daga cikinsu suna samun kula na musamman a bangaren icu na asibitocin kasar ya zuwa yanzu dai mutane miliyan hudu da dubu goma sha tara da tamanin da hudu ne suka kamu da cutar tun bayan bullarta a shekarar da ta gabata sannan mutane miliyan uku da dubu dari hudu da arba'in da hudu da dari bakwai da casa'in da takwas ne suka warke daga cutar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to tahir amin kenan dauke da labaran duniyan daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a nahiyar Afirka daga nan Radio Hausa VOH. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan cika shekaru 61 da jamhuriyar Nijar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Yau rana salamu ce rana uku a cikin watan takwas. To kamar da aka shi da farko shirin na mai da hankali ne kan cika shekaru 61 da kasar Nijar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na Faransa. To bari mu yaye kallaban shirin da ɗan gajeren tarihin ƙasar ta Nijar. Nijar dai ƙasa ce da ke yankin yammacin Afirka tana da faɗin murabba'in kilomita. miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da bakwai sunan ƙasar ya samo asali ne daga kogin nijar wanda ya ratsa ƙasar har na tsawon kilomita 450 ta ɓangaren kudu maso yamma kuma turawan mulkin mallaka na faransa sun fara sanya kafa ƙasar ne a ƙarshen ƙarni na tara inda suka shiga ƙasar ta ɓangaren yamma kafin su samu nasarar kutsawa har zuwa cikin sauran yankunan da ake kira nijar a yau ƙasar wacce birnin yamai yake a matsayin fadar gwamnatinta tana da jihohi guda takwas da suka hada da agadas doso difa maradi tawa tilabiri sai kuma zandar kasar tana raba iyaka da kasashen da suka hada da najeriya benin burkina faso mali algeria libya da kuma chadi alkalumman bankin duniya na shekarar 2019 sun nuna cewa yawan al'ummar niger ya haura miliyan 23 kuma ana lissafa ta cikin jerin kasashen duniya mafi bunkasuwar al'umma cikin sauri Nijar dai yana da kabilu mabambanta da suka hada da Hausawa waɗanda su ne mafi yawa sai kuma zabarmawa akwai kuma buzaye sai tubawa larabawa da fulani sai kuma bare-bare ko kuma kanuri da kuma gurmawa ita wannan ƙasa ta Nijar tana daga cikin jerin ƙasashe sha biyar na Afirka da suka samu 'yancin kansu daga ƙasar Faransa a cikin shekara ta 1960 ranar 18 ga watan disamba na shekarar 1958 ne nijar ta zama jamhuriya mai cin gashin kanta a ƙarƙashin ikon faransa sannan a ranar 3 ga watan Ogista na shekarar 1960 jamhuriyar nijar ta samu 'yancin kai abin da ke tabbatar da cewa a wannan talata 3 ga watan Ogistan shekarar 2020 din kasar ta nijar ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar faransa Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Wannan na Hamani a lokacin da yake sanar da samun 'yancin kai na kasar a ranar uku ga watan Okista na shekarar 1960. Tumarilla kamar yadda na ambato a matashiyar shirin a ranar uku ga watan Okistan nan ne Nijar ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai don haka za mu komawa kan wannan batu. a cikin waɗannan shekaru 61 na samun 'yancin kai ƙasar ta Nijar ta samu shugabanni guda tara kuma biyar daga cikinsu sojoji ne waɗanda hudu daga cikinsu sun kwace mulki ne da tsinin bindiga juyin mulki na farko shine na shekarar 1974 wato shekaru 14 bayan samun 'yancin kai inda sojoji karkashin kanal sai kunce suka kifar da gwamnatin jihar hamani 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. sai dai kasa da shekaru biyu bayan mutuwar sai kunce kasar ta fada cikin wani mawuyacin hali wanda ya haddasa taɓarɓarewar sha'anin tattalin arziki tare da haifar da yashe-yashen aiki a cikin ma'aikatun gwamnati lamarin ya shafi tsarin ilimi kiwon lafiya da kuma sauran ɓangarori na rayuwar al'umma kuma waɗannan matsalolin sun cilastawa gwamnatin lokacin yin sassauci tare da amincewa da a yi taron muhawara da haɗa dukkan al'umma na ƙasar cewa da conference national domin mayar da ƙasar bisa ta farki irin na demokradiyya Donc l'article 1 concernant la souveraineté nationale est approuvé par acclamation. a ƙarshen wannan taro da aka gudanar a cikin shekara ta 1991 aka amince da kafa gwamnatin riko wace aka ɗorawa alhakin shirya sabbin zaɓuka. ɗansa karatu eh, A ranar 27 ga watan Maris na shekara ta 1993 aka gudanar da zaben shugaban ƙasa na farko bisa tsarin demokuraɗiyya a ƙasar ta Nijar kuma Malam Muhammad Usman ɗan takarar jam'iyyar CDS Rahama shine shugaba na farko da aka zaɓa ta wannan tsari. bayan lashe zaben da aka gudanar a lokacin da kashi 55.42 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a fafatawar da suka yi da malam mamadu tanja na jam'iyyar msd nasara sai dai kusa da shekaru uku da hawansa madafin iko sakamakon matsaloli na taɓarɓarewa tattalin arziki da rayuwar jama'a ya fuskanci juyin mulkin soji ƙarƙashin jagorancin kanal ibrahim ba'ar mai nasara a makalite de chef d'état-major general defan fan. je décide et proclame la suspension de la Constitution du 26 décembre 1992, la destitution du président de la République et du gouvernement. Bayan hakan, Kanal Ba'are mai nasara ya lashe zaben da ya shirya a watan Yuli na shekarar 1996 da cewa an nuna shakku game da zahihancin zaben. Sai dai shi ma janar Ibrahim Ba'are mai nasara ya fuskanci juyin mulkin soji shekaru uku kacal na shugabancinsa ya kuma rasa ransa a ranar tara ga watan afrilu na shekarar 1999 yayin juyin mulkin da sojojin da ke gadansa karkashin jagorancin kanal dauda malam wanke suka shirya masa dauda malam wanke ya yi mulkin rikon ƙuri'a na soji har zuwa lokacin da ya shirya zaɓuka a watan disamba na shekarar 1999 wanda malam mamadu tanja ya lashe dauda malam wanke ya rasu a ranar 15 ga watan satumba na shekarar 2004 sakamakon doguwar rashin lafiyar da ba a bayyana ba ana nan tafiya na tafiya kwasan sai kuma a ranar 18 ga watan fabrairu na shekarar 2010 sojoji karkashin jagorancin kanal sadu jibbo suka tumbuke mulkin shugaba mamadu tanja tare da tsare shi na wani tsawon lokaci kafin daga bisani su sallame shi har zuwa lokacin da ya rasu a ranar 24 ga watan nuwamba na shekarar 2020 a ranar bakwai ga watan afrilu na shekarar 2011 salu jubbo ya mika mulki ga sabon shugaban kasar muhammadu isufu bayan ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2011 a wani abu da ya zama tarihin farko ga kasar ta Nijar a cikin shekarunta 60 da samun incin kai kasar karan farko ta shirya zaɓuka inda wani shugaba da aka zaɓa ta hanyar kaɗa ƙuri'a ya miƙa mulki ga wani shugaba farar hula da shi ma aka zaɓa bisa ta farkin demokradiyya. Alhaji Isufu Muhammadu wanda ya kammala mulkin sa shekaru goma kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada shine wani shugaba na farko a ƙasar da ya kai ƙasar wannan matsayi inda ya miƙa mulki ga Malam Muhammad Bazum wanda ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2020 bayan kada babban abokin hamayyarsa tsohon shugaba alhaji muhammad usman a ranar uku ga watan afrilu ne aka rantsar da malam muhammad bazum a matsayin shugaban kasar ta nijar. da cewa kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa da dama sun yaba da yadda zaben baya-bayan nan ya gudana a kasar ta Nijar sai dai kash bayyana sakamakonsa ya bar baya da kura inda aka fuskanci tarzoma daga magoya bayan jam'iyyun adawa da suka ki amincewa da sakamakon zaben tarzomar da ta barke a sassan kasar da suka hada da ya mai babban birnin kasar da kuma zandar birni na bi mafi girma a kasar yayinta an samu hasarar rai da kuma barnata dukiya an kuma tafke shagororin 'yan adawa da dama aka kuma jefa su a kurkuku kana kuma har yanzu babbar jam'iyyar adawa ta kasar tana mai fatali da sakamakon zaben tana mai cewa ita ce ta lashe shi har ma ta shigar da kara gaban kotun kungiyar ecowas ko kuma sai da yawo wannan na nuna yadda har yanzu dai da sauran shan aiki ga kasar ta nijar ga yadda za ta kai ga gudanar da zaben da dukkan bangarori za su aminta da shi tarihin siyasar nijar dai na da fadin gaske sai dai bisa tafarkin demokradiyya idan aka yi la'akari da juyin mulkin soji da kasar ta fuskanta hakan ya nuna yadda tafarkin demokradiyya ya ji jiki sosai don kuwa ko a jajibarin rantsar da zababben shugaban kasar bazu muhammad gwamnatin mai barin gado ta ce ta murkushe wani yunkurin juya mulki lamarin da 'yan adawa kasar suka ce an yi shi ne kawai don cimma wata manufa. Nijar ƙasa ce da Allah ya horewa albarkatun ƙarƙashin ƙasa iri daban-daban kama daga zinare, azurfa, man fetur da kuma ƙarfen uranium. Sai dai ɗaya daga cikin ƙorafin da 'yan ƙasar ke yi shine har yanzu ba su gani a ƙasa ba. a kasar ta nijar dai ana amfani da wannan rana ta uku ga watan okista ana bukukuwa na shuka itatuwa a wani mataki na yaƙi da gurgusowar hamada da ke barazana wa kasar na tsawon shekaru a bana dai jihar zandar ce ta karɓi bikin ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar muhammad bazum masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zan ɗoga aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kecewa da ku bisalam a huta lafiya. madalla bayan shirin afirka a yau yanzu kuma ga hassan barka nan da shi da jama'ar sa wato ku masu saurare kenan a cikin shirin muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne Hassan Talba George Potiskum. Ina so ne amfani da wannan dama na yi magana a game da abubuwa da ya faru da DCP Abba Kyari. Abubuwa zargi da ake masa wannan ba zai zama ƙarshen gaskiya ba sakamakon cewa dalilin da ya sa wannan zargi mu dai mutanen Najeriya mun ba da amannan cewa inda yana da cin hanci da rashawa da ba zai kai ga wannan lokaci ba bayan haka kuma tun da ya arrestin na Nnamdi Kanu sanda ya bafo aka sa shi a gaba muna masa addu'a da fatan Allah fidda shi daga wannan kunci da suka sa shi Allah kare shi kuma Allah ya kiyaye shi daga naku mai sauraron ku Hassan Talba George Patterson daga jihar Yobe Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tahiran sunana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sanda suna Rabi Mai da magaram jamhuriyar Nijar eh kira na a wannan rana ta uku ga watan takwas wanda ta zo daidai da rana ta eh, incin kan jamhuriyar Nijar shekara 61 kenan da muka samu incin kanmu eh, amma sai dai kuma incin kan muna ganin shi tankar a takarda ne a rubuce ba a zahiri ba kira da zan yi a wannan rana shine cewa na al'umma su kula da irin dashen da za a saka musu a guraren su wanda ya cancanta a ce an saka dashe a wannan rana wanda tsohon shugaban kasanmu Mara ganyi janaral sai kunce ya kirkiro da wannan sallah ta dashen itatuwa domin kariya hamada ya eh, wannan rana ita kuma ta yau eh, shekara ta 2021 ita kuma aka mata eh, suna da sunan a dasa zogale domin mahimmancin iccen zogale da muke da shi a cikin rayuwarmu ta al'umma wanda ya kamata a ce dukkanin al'umma duk inda suke da ita zogalen nan su kula da ita su tattale ta domin tana da magunguna da dama tana da amfani da dama a cikin al'umma wanda idan aka yi sake da ita ta ɓace mana ita ma kamar yadda sauran itatuwa suka ɓace mana gaskiya za a samu matsaloli mai yawan gaske wanda ya kamata a ce mun kula a kai to salamu alaikum mai magana yi eh, rabai mai aski da magaram jamhuriyar nijar salamu alaikum radio ta tera mai magana ilyas bari rigawa ita suka dauki har bauchi game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu nan tofa albarkacin baki na akan harin da yan bindiga suka kai akan sojojin jamhuriyar nijar to hakika muna kira ga da hukumomi a jamhuriyar nijar ya kamata su zage zambe domin kawo ƙarshen har-har da 'yan bindiga suke kaiwa a kan rundunar tsaro ta sojin kasar nijar da fatan allah ya ji kan sojojin da suka rasu kuma muna addu'ar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda da masu goyawa 'yan ta'adda a kasar nijar da ma kasar mu najeriya da ma sassan kasashen mu na afirka baki daya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa muryar masu saurare ina so in tofa albarkacin baki na albarkacin wanga sallah ta da shan itace a fadin Nijar ga baki daya. Sai mu ce Allah Ubangiji ya sake gwada mana wata rana Allah Ubangiji ya sa a yi wannan sallah lahiya a kare ta lahiya. Allah sa itatuwan da za a dasa wanda za mu ci amfanin su ne kuma har mu taimaka ma wa insu. Mai magana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi dan tsokaci boh hausa game da mu na nijar to ni dai yawan wannan 'yan ta'adda da ake cewa yau sun kai hari nan sun kai hari nan jama'a jami'an tsaro su sake sabon tsarin yaƙi don suna so su ci magalaba ya kamata mu su duba irin wannan duk wanda ya kawo hari in dai dan ta'adda ne a tashi jirgi kawai bi shi ba wai a ce a tashi mota ta ba to da fatan dai jami'an tsaro da fatan mahukuntanmu na Nijar za su ji wanga kira da ne naku na agwa mai faci daga nan zandar. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon biyu hajji Hausa da ke tahiran suna na sami Maɗattai da magaram jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina akan kungiyar likitoci masu neman kwarewa a ƙasar Najeriya da suka shiga yajin aikin sai baba ta gani sakamakon gwamnatin ƙasar da ta yi mata alƙawari tun wata watannin baya da suka shuɗe kuma har yanzu bata cika ba muna kira ga gwamnatin ƙasar najeriya da ta zamo mai cika alkawari da ta nemi sasantawa da wannan likitoci domin a cika musu alkawarkansu su komo kan aikinsu da yin al'umma da fatan wannan kira na ya shiga kunnuwan da ya dace kuma zai zamo mai amfani rediyo ta hiran ku tashi lahiya sunana sanusi maɗatai da magaran jamhuriyar nijar. To da wannan ne kuma zan jalin zamu shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna bayan shirin murai masu rare yanzu kuma sai shirinmu na gaba kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan stan ko kuma isoshin salihan bayi na ayatollah shahid mutahari ko kuma cikin littafin matsnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu na kisar annabi musa salam da banu isra'ila a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya inda muka kawo ayata 155 na suratul araf wacce take magana kan cewa annabi musa salam ya zaɓi mutane 70 daga cikin mutanensa wato bani isra'ila don ganawarsa da ubangijinsa har ila yau wasu malamai sun bayyana cewa allah ta'ala ya kasa ganawarsa da annabi musa salam zuwa kwanaki talatin da kuma kwanaki goma ne don jarraba bani isra'il don abin da ya faru bayan ya cika kwanaki talatin bai dawo ba wasu daga cikinsu sun ce ai annabi musa salam ya rasu don haka ba zai dawo ba sannan mun bayyana cewa a cikin kwanaki goma na sama da ya kara ne suka bauta wa ɗan maraƙi. sannan shugabannin zaɓaɓɓu cikin bani isra'ila da annabi musa salam ya zaɓe su don miƙatinsa da ubangijinsa sun je ganawar tare da annabi musa salam ne don su ga ayon allah ta'ala sannan su gabatar da bukatunsu ga allah ta'ala kai tsaye ta bakin annabi musa salam kamar dai yadda za mu gani a wata ganawarsa da allah ta'ala ne annabi musa salam ya gabatar da buƙatar mutanensa a bani isra'ila ta neman ganin allah ta'ala da idanunsu har da barazana ta cewa ba za su yi imanin shi ba sai sun gan shi da idanunsu don haka ne sai shi kuma a matsayin wakilin mutanensa ya gabatar da buƙatar ga allah ta'ala wato ta son ganinsa da idanu alkur'ani mai girma yana cewa kuma a lokacin da musa ya je ga mikatinmu kuma ubangijinsa ya yi masa magana shi musa ya ce ya ubangiji na ka nuna mini in duba zuwa gare ka ya ce ba za ka gani ba kuma amma ka duba zuwa ga dutse to idan ya tabbata a wurinsa to za ka ganni sa'annan a lokacin da ubangijinsa ya kuranye zuwa kan dutse ya sanya shi ni niƙaƙƙe kuma musa ya faɗi su memme to a lokacin da ya farka ya ce tsarkinka ya tabbata na tuba zuwa gare ka kuma ni ne farkon muminai cikin suratul araf aya ta 143 a nan malaman tafsiri sun bayyana cewa annabi musa alaihissalam a matsayinsa na annabin allah manzo daga cikin ulul azmi na manzanni ya san cewa allah ba jiki ba ne wanda mai yiwuwa a gan shi da idanu to ta yaya aka yi ya roƙi Allah ta'ala ganinsa a nan su ansa da cewa a ya gabatar da buƙatar ne ba don bai san ba a ganin Allah ba sai dai don mutanensa wanda suka yi barazanan cewa ba za su yi imani ba sai sun ga ubangijinsa kamar dai yadda wannan ayar take cewa kuma a lokacin da kuka ce ya musa ba za mu yi imani ba domin ka sai mun ga Allah bayyane saboda haka tsawar nan ta kama ku alhali kuwa kuna kallo cikin suratul bakara a ta hamsin da biyar wannan ayar ta nuna cewa bani isra'ila ne suka buƙaci ganin allah ta'ala a zahiri annabi musa salam ya kasance ɗan saƙonsu ne ga allah ta'ala dangane da wannan al alkulaini ya rawaito hadisi a cikin usulul kafi daga abi hassan al-musili daga baban abdullahi imam sadiq alaihissalam yana cewa wani malamin yahudu ya zo wajen imam ali da abi talib alaihissalam yana cewa ya kai shugaban muminai ka ga ubangijinka wanda kake bauta masa sai ya amsa da cewa kai tonka ban kasance ina bauta wa ubangijin da bana ganinsa ba sai malamin ya ce masa ta yaya ka gan sai ya ansa da cewa kai tonka idanu ba sa ganinsa da kallonsa sai dai zukata suna ganinsa da hakikanin imani kamar yadda zo cikin usulul kafi jus'i na biyu shafi na takwas. har ilawa a cikin najil Bala ga an ruwaito imam ali salam yana cewa lalle ne allah ya fake daga kwakwale kamar yadda ya fake daga gannai sai dai zukata suna ganinsa da hakikanin imani masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to madala bayan shirin kisoshin rayuwa yanzu kuma sai shirinmu na karshe a daren yau wato shirin na shiriyar alkur'ani والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة زوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أتكون ونن شرينامو na shirya alkur'ani idan masu sauraro na tare da mu basu manta ba har yanzu muna cikin sharhi ne na ayoyin da ke cikin suratu sod wannan sura suratu sod a dauke take da ayoyi da yawa waɗanda muke ta ƙoƙari wajen kawo ƙira'a da tarjama ɗin ayoyin sannan kuma da yin sharhi da kuma ɗaukan wasu shirya da ke tattare da ayoyin da muka saurara idan masu haro na tare da mu suna bibiyan waɗannan ayoyi da muke karantawa a cikin wannan sura suratu swad insha Allahu yau za mu tashi ne daga ainihin aya ta 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Da sunan Allah mai rahama mai jin. Wa

su a wurinmu suna daga cikin zaɓaɓɓu na gari. kuma Ismaila da Ilyasu da Zulkifli dukkan su suna cikin zaɓaɓɓu. a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da manzonmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kuma ka tuna ya muhammadu da bayinmu wato ibrahim da ishaq da yaqub waɗanda su waɗannan bayi namu ma'abuta ƙarfi ne su cikin bautan Allah subhanahu ta'ala suna da ƙarfin da suka ba da wannan lokaci nasu cikin bauta da yin biyayya da kuma yin aiki na gari, to waɗannan ka tuna da su sannan kuma har ila yau ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo wata sifa dangane da su sai yake cewa sannan kuma su suna daga cikin ma'abuta basira a addini wannan ba ƙaramin yabo ba ne Allah subhanahu ta'ala yi wa nan bayi nasa ya nuna cewa ƙarfi ne da su amma fa ƙarfi na bautan Allah ba ƙarfi na zalunci ba ba ƙarfi na yin wasu abubuwa na ɗagawa a duniya ba a'a sai Allah ta'ala ya nuna cewa wani abu ne tattare da su menene Allah ta'ala yake cewa ƙarfi ne da su amma fa wani abu wanda yake a cikin bin Allah wannan ba ƙaramin yabo ba ne Allah ta'ala ya yabi mutum da ainihin yana da wani ƙarfi amma ƙarfin na bin sa subhanahu wata'ala sannan kuma mutane ne masu basira basira ta ina Allah ta'ala shi ma yayi ishara akan wannan kamar yadda malaman tafsiri suka ce ai wannan I.D uh, aidi wal absar ulil aidi wato masu karfi al absar din nan abubuwa ne na basira to shine suka kawo zancen cewa lalle karfin nan a cikin bautan Allah ne basira kuma a cikin addini suna bin addini bisa basira kamar yadda ma manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yake nuna masa a cikin wani ko kuma wata aya ta daban a cikin dai wannan littafi littafi nasa mai tsarki cewa adu ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani yake cewa ka gaya musu cewa kai kana kira ne zuwa ga Allah ala basiratin a basira ta addini sannan kai da duk wanda ya bi ka saboda ka ba abin addini bisa son zuciya ko bisa son rai ko bisa neman wani abu na dagawa ta duniya amma ana amfani da addini domin a cimma wani buri na daban a'a ana yin shi ala basiratin ne basira din nan kuma ta hakika ta addini kamar yadda ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yabo ne Allah ta'ala ya yi wa waɗannan bayi nasa waɗanda ya kiran su da bayinmu Ibrahim da Ishaq da Yaqub ya kuma kawo waɗannan sifofi sai Allah subhanahu ta'ala yake nuna cewa waɗannan mutane sun kasance masu ƙarfi wajen bin Allah da kuma basira a cikin al'amura na addini ne saboda Allah yake cewa inna akhlasnahum bi khalisatan zikirar da domin lallai mun tsarkake su mun nuna musu haƙiƙa hakikanin tsarki na hakika wanne ne wannan tsarkin ikhlasi na komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ikhlasi na ƙoƙarin ganin cewa a kowane lokaci suna tunawa da ranar kiyama wannan shine hakikanin abin da Allah ta'ala yake cewa ya tsarkake waɗannan bayi nasa da shi wato wannan ƙarfi da suka samu na bin Allah da kuma wannan basira da suka samu ta addini sun same shi ne domin suna yi ta tunawa da ranar kiyama kowane lokaci tunawa da ranar kiyama shine ya ba su wannan karfi tunawa da ranar kiyama shine ya ainihin kawo musu wannan basira da suka samu ta tunawa da Allah subhanahu ta'ala ta kuma basira ta addini sannan wannan abu ne wanda yake Allah ta'ala yake buƙatar dukkan wani wanda yake ainihin yana so ya fahimci addini ya kuma yin biyayya ga Allah ta'ala to ya ɗauki ɗauki wannan abu da waɗannan bayi suka ɗauka kamar yadda Allah ta'ala yake tunatar da mu anan sannan ga su kuma masu gudun duniya a cikin wannan al'amari to da haka ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa bisa wannan abu sai ya kasance wa innahum laminal mustafin al akhyar sai suka kasance daga cikin mutanen da muka zaɓe su zaɓaɓɓu ne su a wajen Allah ta'ala ashe kenan duk mutumin da ya kasance yana son Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi to ya zama mai yawan tuna kiyama yawaita tuna makoma wannan shi ne zai sa Allah ya kusantar da mutum zuwa gare shi ba dukiya ba ba ainihin dangi ba ba ni dan wane da yan wane ba duk waɗannan ba su da fa'ida a wajen Allah ta'ala ta zama mai son gamuwa da Allah sai Allah ya zama mai son gamuwa da kai sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya sanya wani abu na ikhlasi a cikin zuciya to daga nan sai Allah ta'ala kuma ya sake ambato waɗansu daga cikin waɗannan bayi nasa yake cewa ya kai Muhammadu ka kuma tuna da Isma'ila da Yasa'u al-Yasa sannan da kuma Zulkifl waɗannan su ma ka tuna da su lallai su ɗin ma sun kasance daga cikin zaɓaɓɓu. Ubangiji wani ta'ala yake cewa lallai waɗannan su ma sun kasance daga cikin zaɓaɓɓu wato Allah ta'ala ya zaɓe su domin su ɗin ma suna masu koma zuwa gare shi da bauta. وإن kyakkyawan ambato ne kuma haƙiƙa masu tsoron Allah lalle suna da kyakkyawar makoma bayan ubangiji ya yi wannan sai ke cewa haza zik haza zik to wannan malaman tafsir suka ce nan Allah yana isharar da alkur'ani cewa lalle wannan alkur'ani wani al'amari ne mai girma mai azama kuma lalle su waɗanda suke masu takawa suna da kyakkyawar makoma waɗansu malaman suka ce haza zikir ai wannan abun da Allah ta'ala ya ambata na waɗannan annabawa tun da ai kafin wannan ya yi zancen Suleiman, ya yi zancen Dawud ya yi zancen Suleiman, ya yi zancen Ayu ya zo ga waɗannan annabawa yanzu kuma da yake ambata to sai Allah ta ta'ala yake cewa haza zai wato wannan ambato ne na waɗannan annabawa waɗanda suke maɗaukaka waɗannan annabawa waɗanda suka kasance sun cancanci ayabe su ubangiji yake nuna mana domin ayyukansu na gari da suka kasance suna aikatawa a cikin duniya su baraka da'iman ya kamata a dinga ambatansu sannan ubangiji yake cewa to lalle kuma suna da kyakkyawar makoma a ranar kiyama ubangiji Allah ka samu daga ciki cikin waɗannan ayoyi da muka saurara akwai shiriya da kuma darusa wato shirye da zamu ɗauka ta farko dai shine ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa da annabinsa ya tuna waɗansu daga cikin bayi waɗannan bayi na Allah ta'ala ya kawo sunayensu annabi Ibrahim ne da Ishaq da Yaqub sai ya kawo siffofi da gangare su to kaga kenan ya nuna cewa ashe yin aiki na nagari shine yake sawa a tuna mutum tunawa da wani wato kenan ana yin sa ne in ya kasance ya yi aiki gari kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ka tuna da wane yake cewa da manzon musallallahu alaihi wa alihi wasallam shari'a ta biyu da mu samu shine cewa Allah ta'ala yake nuna wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa su fa waɗannan mutane tuna sun ba wani abu ne illa sun kasance ma'abuta ƙarfi wajen biyayyan Allah sannan ma'abuta basira a cikin me a cikin addini to ashe shiriya ce mai girma duk wanda yake son ya gamu da Allah lafiya lau to ya kasance duk ƙarfinsa ya yi amfani da shi wajen ainihin bin Allah ta'ala sannan ya yi addini da ta neman ilimi basira a nan yana nufin ilimi ilimi na addini ya kamata a ce mutum duk yadda zai ya samu wannan ya kasance yana bin Allah sau da kafa domin ya tabbatu a kan wannan al'amari cikin ilimi ba a bautan Allah ba tare da ilimi ba wannan shine babban al'amari dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara har ila yau kuma shari'a ta gaba da zamu ɗauka shine sai Allah ya sake ambato waɗansu daga dai cikin bayin nasa Ismail Allah ya ambata da al sai kuma Zulkifl Suma daga cikin waɗanda suke Allah ta'ala ya ce ya zaɓe su su ma kaga tuna su da kuma yanda Allah ta'ala yake cewa a tuna da su to tuna su ya nuna cewa mutane ne na gari ba a tuna mutumin da ba na gari ba don mutum ya zo ya yi sharholiyar rayuwa a duniya ba yana nufin a tuna shi ba a'a sai dai in ya yi wani abu na wanda mutane suka amfana ko kuma ya bi Allah sau da kafa ko kuma ya yi wani abu na alasan barka shine ake tuna mutum wannan kuma tuna wannan tunda manzo Allah ta'ala Ya yake cewa da shi a tuna to tuna wannan ina wani lokaci da za a zo a taro a tuna da wani kamar ko lokacin maulidi da ake tunawa da rasulullah tunawa gashi Allah ta'ala yana nuna mana wazkur a tuna saboda haka kenan ko da maulidi da ake yi kaga tunawa ne ake da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda shi ma Allah a cikin waɗannan ayoyi yake cewa da manzon Allah ya tuna da waɗansu annabawa da ainihin wani abubuwa da suka to ashe maulidi mu da muke tunawa da rasulullah maulidi kansa za mu iya ɗauko ainihin tushensa daga waɗannan abubuwa da Allah yake nunawa a tuna da wane a tuna da wane a tuna da wane tunawa ake yi ai da ayyuka da waɗansu suka yi nagari manzo sallallahu alaihi wa sallam ayyukansa nagari akhlaq ɗinsa nagari abubuwan da suka yi akhlaq ɗin manzo gaba ɗayansa alqur'ani ne babu wani aiki da rasulullahi wanda ba aiki ne mai nagarta ba ashe dan an taru an tuna da shi an yi maulidi su wane ne za su zo su ce wai abu ne wanda yake haramun gashi Allah ta'ala yana cewa da manzon manzon sallallahu alaihi wasallama wadhkur ibadana ka tuna da bayinmu tunawa da bayi menene yake nunawa kuma ga su bayi na gari ne wanda Allah yake yaban su yace a tuna da su a tuna da su a tuna da su to waɗannan duk suna daga dausan da kuma wasu abubuwa da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka karanta cikin yarda Allah subhanahu ta'ala. to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To madala da wannan shiri muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. amma da yake mana dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da tahir amin ya karanto muku su manyan baki daga kasashen duniya daban-daban sun fara isa birnin tehran don halartar bikin rantsar da sabon shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi a gobe alhamis tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jalil rahimi jahan abadi memba a kwamitin al'amuran harkokin waje na majalisar dokokin kasar iran yana faɗar haka safiyar yau laraba jihan abadi ya kara da cewa shi da wasu jami'an gwamnatin kasar su yi maraba da kakakin majalisar dokoki na kasashen uzbekistan tajikistan da kuma niger tare da tawagoginsu a safiyar yau laraba har ila yau labarin ya kara da cewa tawagar 'yan majalisar dokokin kasar gini conakry ta isa tashar jiragen sama na imam khomeini kudisa sirruhu da ke nan birnin teran a safiyar yau laraba sauran bakin da suka kara sonan teran dai sun hada da kakaki majalisar dokokin kasar zanzibar da kuma na tanzania har ila yau tawagar diplomasiyar vatican ta isa teran a safiyar yau laraba ministan harkokin wajen kasar bangladesh mataimakin ministan harkokin wajen kasar koriya ta kudu duk sun isa birnin teran sannan shugaban majalisar dattawan kasar pakistan zai isa birnin mashhad daga arewacin kasar kafin ya karasa ran a gobe alhamis to madala masu saurare da aka maka ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da safiyar gobe alhamis inda na mu sake kasancewa tare da ku da wasu sabbin shirye-shiryen to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kankama da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.